biyar ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da talatin da daya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiyya za mu ɗora karatun da muke na babban littafin nan wato sahihul bukhari na babban malami wato imam bukhari rahimahullah abu abdullah wanda muka saba gudanar da shi a ƙarƙashin markazin kitabi wa sunna da tasirin ulumin shar'iyya cikin iraki kinkinau a kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗa ya ba mu ladansa wanda kuma za mu yi kuskure ya gafarta mana sannan ya samu abin da za mu faɗa albarka na'am idan ba mance ba mun tsaya ƙarshen babin eh, babu fadli manista istabara a a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi babun ada'ul khums min al-iman na karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب أداء الخمس من الإيمان حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى أجعل لك فهما للمال فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة نعم غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من من كفار مضر فمرنا بأمر فصل أخبرنا نخبر به من وراءنا به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربع عن الحتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن وأقدروا بهن من وراءكم نعم آه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babun ada'ul khums min iman wannan babi zai mana bayani akan wato ba da kumusi yana ɗaya daga cikin imani na ganima kenan a ishara ga faɗin Allah subhanahu ta'ala can cikin suratul anfal wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله zuwa ƙarshen aya wato a wannan babi malamai ma'abuta ilimi suke cewa shine ƙarshen shu'abul iman da ya mana bayani a hadisin manzo Allah cewa manzo Allah yake cewa imani yana da kashe ko bangarori wajen 60 da wani abu a wata riwaya ta muslim wajen guda saba'in. al-imam bukhari ya iya kokarin abin da zai iya yi ya kawo wasu daga cikin su to wannan babin shine karshen shu'abul iman wato bangarori na imani ina fata ana tare da ni sai <clears throat> yayin da aka je yaƙi aka samu ganima idan aka samu ganima kamar yadda kuka sani ana kasama ta ne gida biyar gidan farko shine kashin farko ah, na Allah ne subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya bayani ta cikin suratul anfal ayan da muka karanta fa anna lillahi khumsahu a tashin Allah ne wa sannan da sa wa rizil qurba da ma'abuta zumunci wani ya sama da marayu wal masakin sannan kuma da miskinai wa bin sabili da matafiya wannan ba da wannan taso na ganima shi ma wani bangare ne na imani yayin da musulmai suka je yaƙi suka samu ganima idan suka ba da wannan kumusi ɗin wato suka fidda shi ga Allah da manzansa da makusanta da miskinai da sauransu wannan yana nuna cewa annan wanda suka tafi jihadi ɗin wato lalle suna da wani ɓangare na imani tattare da su rashin ba da kumusi wannan yana nuna ƙarancin imani na musulmi da aka je yaƙi aka samu ganima suka yi rowan ba da kumusi wato wannan yana nuna cewa imanin su ba cikakke ba ne ina fata an gane shine babu na da kumusi min iman yake cewa qala haddathana ali ibn al za'ad uh, ali ibn al za'ad ya ba mu labari shi al baghdadi al baghdadi wato uh, iraki sannan yake cewa qala akbarana shu'ba shu'ba shine ibn al hajjaj dan uh, bakra ne shi kamar yadda muka yi bayani sannan an abi jamra abu jamra eh, ya ba mu labari wato shuba ya kafa daga abu jamra sunansa shine nasr ibn imran nasr ibn imran al-basri shi kuma dan basra ne malamai suke cewa ali ibn al-ja'd dan bagdad din nan tare da shi da abu jamra al-imam al-bukhari da shi da ibn ma da abu daud su kaɗai suka fidda masa hadisai amma sauran malamai ma'abuta kutubu sitta ba su roito daga waɗannan malamai guda biyu ba wato ba su roito daga ali ibn al-ja'ad ba haka ba su fidda ma abu jamra ba wanda suke infiradi da mutum doɗin nan su ne al-imam tare da al abu dawud rahimahullahu ta'ala kala yake cewa shi abu jamra yake cewa kun ta'udu ma'a ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu na kasance ina zaune tare da abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda idan muka lura za mu ga a wannan sanadin akwai haddasana sannan akwai akhbarana sannan akwai an ana a ciki sannan bayan haka malaman daga 'yan bagdad wato iraq sai 'yan basra sai kuma sahabi wato abdullah ibn abbas sannan wannan kun ga guda hudu ne a ciki wato yana cikin rubaiyat na abu imam bukhari tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne mutum hudu ne kacal abu jamar yake cewa na kasance ina zaune tare da abdullahi ibn abbas ne yana zaune da ni ala sariri a kan gadonsa. sarir shi ne gado ana masa jam'i da asirra wato gadaje ka kara sai yake cewa atin indi ibn abbas yake ce ma abu jamra ka tsaya a wuri na wato kusa da ni hatta aj'al laka sahaman min mali har in sanya maka wani bangare wani kaso sahaman ne kaso min mali na dukiya na fatimtu ma'ahu abu jamra yake cewa sai na zauna tattare da shi shi wannan abu abu jamra ke na wato nafsar yake cewa sai na zauna tattare da shi shaharai ne gwargwadon wata biyu sun makala sannan ya ce inna wafda abdulkaisi lalle mutana abdulkais alwafdu su ne mutane al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa mutanen wannan bawan abdulkai su goma sha hudu ne haka limamin nau ya wanda zai yake ba da labari a su. lokacin da suka zo za a nabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce adadin su mutum arba'in ne lokacin da suka zo tare da tawagan su gabaki ɗayan su shi abdulkai wannan asalin nasra ɗinsa abdulkai ibn affa ibn da'nin ibn judaira sannan ibn asar ibn rabi'a ibn nazar ibn ma'ad ibn adnan wannan shine cikakken nasabinsa to shi lokacin da abdul qais ya zo tare da tawagan sa zancen farko muka ce mutane sha hudu wannan ra'ayin al-imam an-nawawi kenan wasu suka ce mutum arba'in ne wasu suka ce dai a maganganu ne kala kala suke amma an kirin jayar da waɗannan maganganu guda biyu lamma aka wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da suka zo wajen manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala sai yake cewa manil qawm su wane ne waɗannan wato annabi yake tambayar su aw manil wafd ko kuma su su wane ne rabi'a su sai suka ce mutanen rabi'a ne rabi'a wannan kun ga yana ɗaya daga cikin kakannin wa Abdul kamar yadda na karanto muku na saba ɗinsa yanzu shi kakansa ne wajen na hudu wato rabi'a kuma su da suka zo su sha hudun nan ko mutum arba'in ba wai duka kabilan ba ne min ba da itilafin juz'i wa iradatu alkul wato wasu bangare ne na kabilar rabi'a ba dukkan kabilan ba ne ina fata yana tare da ni kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu marhaban bil qawm da waɗannan mutane da suka zo qaudil wafdi ko kuma maraba da wannan tawaga da wannan ne malamai suke cewa yayin da ka yi bako yana halatta ka masa ta hani'a wato maraba da zuwa babu laifi yadda a hausa ake cewa an zo lafiya an tashi lafiya barkan ku da zuwa wannan babu laifi a kan haka tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu marhaban bil qawm ko bil waqti maraba da zuwan waɗannan mutanen ko waɗannan tawaga ghaira kazaya wala nadama waɗannan mutane da suka zo su kuma mutane ne wanda suka zo ba makaskanta ba ba cikin kaskanci ba shine kazaya daga alhizi wato kaskanci nadama ba 'yan nadama ba wato madalla da irin mutanen nan wanda asali su musulmai ne kuma sun karɓi musuluncinsu ba tare da an yaƙe su ba ko an tilasta musu shiga musulunci ko kuma an kama wasu daga cikinsu a wurin yaƙi aka tirsasa musu da tilasta musu shiga addinin musulunci su ba haka suka shiga musulunci ba wato sun shiga musulunci ne saboda ne gamsuwa da addinin musulunci tsawon la tarhan ana tare da ni shi ne abin annabi yake nufi ana gaira kazaya wala nadama wato madalla irin mutanen nan da suka zo musulmai wanda sun karɓi musuluncin su ba cikin kaskanci ba ko kuma cikin nadama ba nadama misali da yakin su aka yi aka yi waje-waje da su suka yi nadama akan kafirci sannan suka shiga musulunci kun ga sun shiga musuluncin bayan ne bayan sun yi nadama da shi yasa isharar da manzo Allah yake kenan a wannan kalma gaira kaza ya wala nadama faqalu suka ce ya rasulullah ya ga karin Allah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram lalle mu ba ma iya zuwa wurin ka ya rasulullah ya ma'aikin Allah illa fi shahr al-haram sai dai a watanni na alfarma malamai suka ce al'anan bil ne watanni na alfarma ba wai wata aya ragab ake nufi ko zulqa'ada ba a'a watannin nan gabaki ɗayan su na alfarma wanda aka hana yaƙi cikin su an gane ko wato tun daga zulqa'ada da zulhijja da muharram da rajab su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ishara fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wakhudhuhum واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد آية الصيف kamar yadda mazamin abuta ƙwa'ani suke kiranta da can inna iddata shuhuri inda Allah yusna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum fala tudlimu an anfusakum ina fata an gane to mutanen nan wato mutanen Abdul Qais da zo da su sai suke cewa mu ba mu iya zuwa ma ya Rasulullah ba ma iya zuwa wurin domin mu koyi addini ko mu koyi karatu sai a waɗannan wasanni na alfarma saboda ba a yaƙi cikin su وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فكان مدتيا مأيكن الله أقوي متانا قبيلنا الحي قبيلة أما أصلا الحي شيني وري وانا متاني سكي زمان هو على رشيد ذاك في هذا الحي أنت تسكن من أي حي وتؤى ونحي وني أنبواك في زوني شيني الحي وتوليد الكينا قاني هو آه طيب sai manzo Allah yake cewa sai suke cewa ya rasulullah mun ba ma iya zuwa wurin ta domin mu koyi karatu sai watanni na alfarma sannan tsakanin mu tsiri da ni tsakanin mu da kai ya rasulullah akwai kafirai na muda wanda suke zaune sun yi shamaki tsakanin mu da kai su waɗannan mudar din, kalmar mudar wato sunan mutum ne kakansu ne wanda babansu ɗaya da rabi'atu dukansu daga ibnu nazar ne shi kuma nazar daga wa daga ma'ad daga adnan ina fata ana tare da ni to su waɗannan kafirai na mudar su suna tsakanin waɗannan mutanen ƙabila ta rabi'a ko ka ce mutanen abdulkai suna tsakaninsu da madinatul munawwara annabi yana madina su kafirai na mudar suna bima madina sai bayan su mutanen rabi'a wato mutanen qais bayan da za a yi waɗannan mutanen su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai sun keta masuwa sai sun bi musu mudar sai sun bi waɗannan kafirai to su kuma suna tsoron kafirai na mudar suna tsoron saboda sun fi su ƙarfi suna tsoron su kashe su ko su dake su su kuma sun shiga musulunci kafin sun riga su shiga musulunci kamar yadda wannan hadisi yake nunawa haka malamai ma'abuta ilimi suka yi bayani ina fata an gane sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke faruwa sai suka ce famurna bi amrin ya rasulullah ka bana umarni da wani al'amari Hoflin, wanda yake na gaskiya wanda yake wa'azi za ka ba mu wanda yake rage tsakanin gaskiya da ƙasa ko tsakanin musulunci da kafirci ka ba mu wa'azi da labari na addinin musulunci wanda gaskiya ne yana rarrabe tsakanin gaskiya da ne a ƙasa ko da ƙarya ko da kafirci nukbiru bihi man wara'ana mu waɗannan wakilan sauran mutane ne wato mutane sha hudun nan da wajen annabi ko mutane arba'in a wata a wani magana na malamai su wakilai ne na sauran mutanen idan ka ba mu ka mana nasiha ko ka ba mu ilimin nan sai mu je mu ba sauran mutane waɗanda suke canza zaune a rabi'a wato a can anguwanmu sauran mutane ƴan uwanmu kenan ina fata ana tare da ni wa nadkhulu bihil janna wanda diyan wannan ilimi da zaka ba mu muna fatan insha Allah ta'ala ya zama na sanadiyan shigan mu aljanna wannan da wannan malamai suke nuna cewa wato idan mutum ya yi riko da ilimi da ayyuka masu kyau insha Allah ta'ala ta sanadiyyar su za su iya shiga aljanna tun daga sun ce na da khulud hiljanna ta yadda za mu iya shiga aljanna ta sanadiyyar sa wasu sa'aluhu anil ba, sannan sai suka tambaye ta akan kwanuka da ababe na sha wanda ya halasta su dinga sha da kwanukan da ya halasta su dinga amfani da shi fa amarahum bi arba'in sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da aikata ababe guda hudu wani hahun an arba'in kuma ya hane su akan aikata ababe guda hudu abu na farko amarahum bil imani billahi wahdahu ya masu umarni da imani da Allah shi kadai abu na nawa kenan na farko kenan yace ku yi imani ku tabbatar da ku kadai Allah subhanahu wata'ala wajen bauta sai dai malamai suke cewa ai su sun zo dama a lokacin sun ne sun musulunta shi yasa sa imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa umarnin su da yi imani a nan tabarrukan saboda za mu ga ababe da ya umarce su da su wajen guda biyar ne idan aka hada da imani a nan kun ga na farko a marahun bil imani wahdahu ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai su dama musulmai ne amma sai sun ce za su je su baiwa mutanen su labari saboda kai ce cewa idan kuka koma wajen mutanen ku wanda ba su shiga musulunci ba abu na farko ku kira su zuwa ga imani da Allah shi kai mal imani سوى تدرون shin الإيمان menene imani da كن سمينين إيماني لألا شي كأي قالوا سيكي الله ورسوله أعلم ألا نعم kwanu sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafi sani wato su ne suka sani kwanu sai sai shahararsu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar shi dai imani shi ne sai da yawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Kunga na farko kenan sai abu na biyu ikamu sara jin da da sallah Ka isa uzzaka ku dinga ba da zakka a siyamu ramadan ku dinga yin azumin ramadan ku an tuwatsu min al-maghnami al kumusa yayin da kuka yi yaƙi kuka samu ganima ku ba da kumusi a cikin ganiman nan mun riga mun yi bayanin menene kumusi a farkon karatun yau ababe nawa kenan guda biyar kenan imani da Allah da manzansa sai tsaye da sallah sai umarce su da ba da zaka sai umarce su da yin azumi sai umarce su da ba da kumusi a ganima idan suka samu gani kun ga ababe biyar kenan shi yasa a karkashin nan al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa malamai suka ce ta yaya za mu warware wannan mushkila da wannan matsala tunda hadisin ya ce mara bi arba'in ya umarce su da ababe hudu nan kuma da shi ababe biyar ne an gane kyau tun da amarahun bi arba'in wani hahun an arba'in amma ga ababen da umarce su da su guda biyar ne shi sa al ya al-qurtubi ce banda kalmatar shahada ta farko saboda su sun zo suna musulmi ne a lokacin kawai dai ya maimaita ta ne tabarruki da ai tabarruki da ita a tabbatar da cewa su musulmai ne kun ga idan muka cire kalmatar shahada sun dawo nan kenan hudu amma kashi na biyu na malamai su ne al'imamu ibn baffar rahimahullahu ta'ala wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ma abin nan sahih al-bukhari sharhi al ibn baffar rahimahullahu ta'ala yake cewa shi da sauran tawagan malamai suka ce abin da aka ci da shi ne na ƙarshe ba wai na farko ba da aka ce a bada fi a ganima shine baya cikin abin da ya umarce su da shi ya umarce su ne kawai da yin imani da Allah da manzansa kuma idan suka je su kira wanda ba su yi imani da wannan kalmar shahara, sai su tsaye da sallah su bada zakat su yi azumi ibn Abbas rahimahullah ta'ala yake cewa dalilin da yasa ya ambaci bada kumusi na ganima sabida a lokacin suna dabda a su yaƙi kafirai na muza ba su sun yaƙe su ba amma dai ana dab da yaƙi ma'ana an sa lokaci an sa ranar yaƙi kawai ana jiran wannan ranar ta zo to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake umurtar su ababe guda hudu sai ya tuna fa akwai yaƙi da za su gabza tsakanin su da kabila samuza kuma yaƙin nan ya kusa zuwa to bari ya ƙara musu da wani ilimi su sun samu ganima a yakin nan ga da ya gamata su raba wannan ganima wannan ra'ayin wa kenan ibn babban kenan kashi uku na malamai suka ce ai ya ce a marahun bi arba'in wani hahun an arba'in din a farkon hadisin eh, ya yi bayani cewa an ya umarce su da ababe guda hudu kuma ya hane su akan aikata ababe guda hudu to din ya yi daɗi a wajen tambaya wannan ba ba laifi ba ne a balaga shi ake kiran sa uslubul hakim misali yas'alunaka anil ahilla in hiya mawaqitu lin-nas wal hajj kaga an yi can bayan da suka kasance suna yi in hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wannan shi ake kira uslubul hakim wannan sune kulasa na maganganu guda uku da malamai suka yi ina fata an gane amma dai mafi yawanci wasu daga cikin malamai sun fi rinjayar da ra'ayin farko saboda dama sun zo su da imanin su an ce faɗi kalmar shahada ne domin tabarrukan domin kuma a ƙara musu irshadi a kan idan suka je sauran mutanen su za su iya kiran su da wannan ina fata an gane sai ababe guda hudu wanda ya hane su da shi wa an tuqul eh, wa nahahum an arba'in sannan ya hana su akan aiki ta ababe guda hudu na farko an alhantam Alhantar ita ce tulu kowa ya san tulu ko kafirai sun kasance a lokacin suna yin tulu suna zuba giya a cikinta to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan mutanen kabila ta rabi'a din yin irin wannan tulun da suke zuba giya a ciki wa dubba'i dubba'i ita ce kabewa duka suna fasara ta kamar da boji kowa ya san ya yi ko <clears throat> to duk wanda kafa fasara shi yayi e eh, suna fata kadewa ko suna fata abin nan godi suna zuba giya a ciki baka san ko abin nan godi ba ita ce dai kadewa ko wata su suna kiran <laughs> ya sai ina ne da sari <laughs> ka tsina ne ko kano ok kabewar ita ce goji yauwa tana yanka ta abinci ana miyan taushe da ita yauwa to <laughs> ita ita wannan kajewar sun kasance suna fata ta idan suka fata ta sai su dinga zuba giya a ciki da ire-iren suna bi da sauransu to shi yasa manzo Allah ya hana su amfani da wannan kajewar domin zuba ne giya da suke wannan qir Matsir kuma shi ne abin nan a <clears throat> sun cire na dabino <clears throat> wato tushen dabino sun ce yayin da suka tsara isan dabino abin nan sun cire nasa sai su fafe shi sai su dinga zuba giya a ciki suna sha so maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su haka wal muzaffati al muzaffa shi kuma sinadari ne wanda suke sa ma wannan kwanukan a gefe misali kamar a mai wanda idan aka sa ma wannan kwanukan zai kara masa karfi har yanzu a kauye za ku ga suna yin irinsa an gane ko ko kuma wasu ka ce sinadari ne wanda suke sanya su a cikin giya wanda yake kara hammarar da ita yake sanya ta bugarwa nan da nan to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su amfani da waɗannan ababe dukan su guda nawa guda hudu maza Allah ta yake cewa ihfazuhunna ku kiyaye waɗannan ababe da baki ɗayan su wa hunna man wara'akum sai ku ba waɗanda ba su zo ba labari wato sauran mutanen ku idan kuka koma ku ba su labari da wannan hadisi ina fata ana tare da ni sai wannan shine dukkan abin da shafi wannan hadisi sai mas'aloli da fa'idodi a gurguje da malamai suka fidda a ƙarƙashin wannan hadisi kuma kamar yadda muke bayani shine karshe na ababe na shu'abul iman wato waɗannan ababe ga baki ɗayansu idan mutum ya aikata su kuma ya hana kansa daga aikata ababe guda hudun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan su to lalle yana nuna cewa imanin sa ya cika kuma ta sanadiyan haka zai iya shiga aljanna insha Allah ta'ala kamar da malamai suke bayani ah, abu na farko da malamai suke bayani akan wannan hadisi na farko mutanen nan sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaran da aka yi fatihu makka malamai suke ce bal kafin ma manzo Allah ya taso daga madina zuwa makkatul mukarrama shi yasa a karashin hadisin awwal jum'atin jum'at bi masjid juwasa min al-bahrayn gane ko bayan mutanen nan da suka koma wato mutanen rabi'a sai kasance juma'an da aka fara yi ita ce a garuruwansu wato su kuma garuruwan su yana bahrain ne wajajen bahrain da ƙasa na iraq a nan suke suna komawa sai kasance an fara juma'a na farko a garin su ina fata an gane to malamai sun fi da fa'idodi masu yi yawa ƙarƙashin wannan hadisi abu na gaba suke cewa wannan yana nuna cewa yana halatta mutum ya ɗau wani wanda zai dinga masa tarjama saboda wannan abu jamra da yake cewa ya kasance yana tare da abdullahi ibn abbas sai abdullahi ibn abbas yake cewa ka tsaya wuri na gwargwadon wata biyu zan baka wani bangare na dukiya na aikin da ya kasance yana yi shine ya kasance yana yi ma abdullahi ibn abbas tarjama da idan mutane suka zo wajen ibn abbas suna magana da yare na farisanci to sai shi wannan abu jamra Allah ya hore masa sanin yaruka da dama idan ibn abbas ya magana da larabci sai shi abu jamra ya tarjama maganar ibn abbas ya tarjama musu zuwa yare na farisanci ina fata an gane da wannan ne malamai ma'abuta ilimi suka ce yayin da da'iya misali ya shiga irin amerika ko kai misali ta shiga wuri wanda ba sa jin hausa to za ka iya samun wani ya dinga tarjaman abin da kake faɗa kuma mutum ɗaya in ka sa shi ya wadata kamar yadda na abu zamar shi kaɗa yake wannan tarjama amma da sharaɗin ya kasance amintacce ne idan ba amintacce ba ne zai dinga fasara sun abin da take kira a kai idan ka ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah sai ya ce ai ya ce kada ku ji tsoron Allah wannan ya faru da shak Salih al abin mamaki na ji wannan kun da kunne na ah, littafin sa usulul tafsir kaset ɗinsa wannan zakin sa yake faɗan wannan magana bataran yana koyarwa a jidda lokacin aikin hajji hajji ko umra sai wani ya wannan mutumin da ya zo sai kasance sai ya nemi izinin shek salih usaimin akan zai dinga targama ma mutane masu aikin hajji ko umra maganan da yake zuwa yare nasu sai shek salih usaimin ya ce babu laifi ya dinga tarjamawa to idan sai fara da sai ne ce ku ji tsora Allah ko kuma yin aikin abin nan sufanci haramun ne ah, bid'a ne wato dariqa bid'a ce ko shi'a kuskure ne bin addinin shi'a sai shi wannan mutumin sai ya ce ai shekaru Usaimin ya ce shi'a yana da kyau ku dinga jin addinin shi'a ko kuma dariqanci yana da kyau ku dinga jin addinin abin nan dariqa eh, wato maza ba ta tariqa to shi ka kallo sai ni bai san me ke faruwa ba ana nan sai wani mutum ya zo wanda yake jin yaren mutumin nan sai ya ji yana targama opposite wato akasin abin da Sheikh al'usaini ne yake umarni da shi idan ya ce ku ji tsoron Allah sai ya ce ya ce ku ji tsoron Allah ɗan Najeriya da zaka na so in ce ɗan Najeriya amma sai kokonto ya kama ni na rade da jin kasar ɗin ya fa ashabul ilmi ko ke eh, to ni na ji wannan da kunne na a tafsir bahaushe ne tabbas ni ma na idan ban mance ba bahaushe ne amma ni ko kwasto ya kama ni shi yasa ban <clears throat> ban furta wannan saboda na ji wannan sama shekara takwas ko tara an gane ko sai ba faruwar abin ko sai to a lokacin ah, sai wani ya zo gefe da yaji sai ya ce ma shekara alihu usaimin ya ce abin da yake faɗa fa yana targama akasin abin da kake faɗa bid'a ne sahih sai shi tare da kai ne subhanallah a ranar sai yayi nadama ya ce ya laita ne ta'allamtu iddata lughat kai tona a ce kafin in shiga cikin da'awa sosai na san yaruka da dama ya ce yau inda Allah bai kawo wannan mutumin ba da na samu matsala da an samu matsala ta shi yasa a ƙarƙashin wannan malamai suke nuna cewa dukan wani da'iya malami ne da awa ya gamata yi ƙoƙari ya yi ihafa wato ya san yaruka da dama wannan zai ba shi dama ya yaɗa da'awa a yadda yake so kuma cikin aminci da cikin amana ba tare da yana tsoro ba to shi yasa a ƙarƙashin wannan malamin suke ishara haka mutum zai iya samun wani mai targama ɗin idan ya san amintacce ne mutum ɗaya zai iya wadata idan kuma ba mai amintacce ba ne to ya mutane fiye da mutum ɗaya sannan wasu malamai suka ce wannan abu jamar ɗin ya kasance yayin da shi ibn abbas ya yi magana na nesa wanda ba su ji maganan ba sai ya isan musu da maganan shi an gane ko aikin da ya kasance yana yi kenan ta sanadiyar haka ibn abbas ya karrama shi da wannan dukiya din kyautar shi yasa falala na gaba ko fa'ida na gaba suka ce yana halarta idan wani ya ma abin alkhairi babu laifi a karrama shi da wani abu na karamci wanda kake ga ya dace kuma wannan yake nuna mana koyan ilimi na targama wannan ana son shi kuma babu laifi akan haka insha Allah ta'ala sai <clears throat> abu na gaba da malamai suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi suke cewa wannan hadisi yana nuna mana lalle falalen ilimi da kuma muhimmancinsa saboda waɗannan tun daga garin su bahrain suka tashi takanar kano suka shiga har madinatul munawwara waje annabi sallallahu alaihi wasallam a don komai ba su don koyon ilimi wannan yana nuna falalin ilimi kamar yadda za mu gari a kitabul ilimi idan mun shiga insha Allah ta'ala ilimi ba a samun shi a gari ɗaya ko a ƙasa ɗaya hakika da wanda ke so zai ya samu ilimi sosai dole sai ya yi rihila na ilimi ka je wajen wannan ka karba ka je wajen wannan ka karba ka je wajen malamin nan ka karba magabata ga suna da malamai fiye da dubu wasu ɗari biyu da wani abu wasu dubu wasu dubu biyu wasu ga sunan da haka ne mutum zai tara ilimi mai ɗimbin yawa sannan wannan hadisi yana nuna mana falalan shahada kalmar shahada wanda da ita ake shiga aljanna idan mutum ya furta ta ta zai shiga aljanna sannan kuma hadisi yana nuna mana muhimmancin sallah sannan da zaka sannan da azumi sannan da ba da kumusi na ganima sannan bayan haka malamai suka tattauna matsala cewa me yasa bai umarce su da aikin hajji ba tunda anan babu aikin hajji kuma aikin hajji yana ɗaya daga cikin rukunai na ne na addinin musulunci suka ce dalilin da sa bai umarce su da aikin hajji ba saboda a lokacin ba a riga an farlanta aikin hajji ba ina fata an gane wato ba a wajabta yin aikin hajji ba shi ya sa bai umarce su da yin aikin hajji ba sannan a wannan malamai suke cewa a wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle amfani da waɗannan kwanukan baya dacewa to sai dai nan malamai sun kasu jirage a wajen al'imamu abu hanifa rahimahullah ta'ala da al'imamu shafi'i sun ce wannan farkon al'amari ne amma bayan haka ƙarshe-ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya zo cikin muslim hadisin buraida manzo Allah yake cewa kuntu na haitukum a anil intibari illa fil asbati fantajizu a wata riwaya fashribu fil asqiyati kullaha wala tashrabu muskiran an gane ko wato waɗannan kwanuka gabaki ɗaya guda hudu da muke bayanin su manzo Allah sallallahu ya hana amfani da su mutsula a farkon al'amari kuma a wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da Imam Shafi amma daga ƙarshe ya harafta amfani da waɗannan nau'uka na kwanuka tun daga abin da shafi hantan tulu da wanda aka fata kajewa da misali da dino sufurin da dino wanda aka fata cikin sa duk mutum zai iya amfani da su wajen shan ruwa ko makamancin haka kamar yadda hadisin muslim ya nuna amma kada mutum ya sha ne abu mai maye da waɗannan kwanatar kamar yadda wata sani shan abu mai maye haramu ne to amma a wajen ishaq bin rahuya da al-imam malik bin anas da al ahmad bin hanbal wasu daga cikin sahabbai ire-iren su Umar da su Abdullah ibn Abbas suka ce ila na hada har yau wannan haramcin amfani da waɗannan kwanuka guda hudu bai bushe ba har tashin kiyama wato duka kwano wanda aka yi shi daga tulu na tarewa aka fata sa baya dacewa mutum ya amfani da shi ko kuma na ah, dabino ko kuma muzaffatin da muke bayani wanda aka sanya aka sanya wannan sinadari a gefensa don waɗannan cewa wannan hani haƙiƙa yana nan yadda yake sai dai a wannan a gaskiya abinda malamai suke rinjayarwa mujarraja amfani da waɗannan kwanukan in ji ba mutum ya sha abu mai maye ba ne babu laifi akan haka an gane ko da misali ƙarya wanda aka yi ta daga kidewa. ko kuma abin dabino ko makamancin haka babu laifi a kan haka sannan annabi amfani da nabi shi nabi shi ne kunun zaki wanda aka yi shi daga dabino ban san ko ana ana yi ba amma duk kasashen laraba suna yin shi da inabi wasu suna yin shi da inabi wasu suna yin shi da dino kamar sudan suna kiran shi sharbot dabino ne suke faɓa shi sai su kama irin su cika da ababe da sauransu a yinin farko ana son shi babu laifi in suna da wani abin abin da ya shafi walima haka za ga suna yin shi yana da daɗi kuma sosai amma idan ya kwana kwana ɗaya biyu uku to yana zama giya baya dacewa mutum ya sha shi amma a yinin farko za ka iya sha babu laifi an gane ko to kamar eh, kunun zaƙi haka haka za ka je shi yake eh. kasan wani ya taba shan ɗaiwa kaɗan ya rage bar mu abin nan wani ya taba sha shan abu mai maye da ya ja sallah sai ya yi rako'i wajen guda biyar bai san ya yi ba da ya wayoyo sai ya ce da a tsara maku ne ya ce a ƙara maku ne sai ga ce a a ya wadata to saboda haka a irin wannan idan mutum ya yi misali irin kunun nan ko kunun zaƙi na da dino da sauransu idan har ya san da cewa ya ya kwana ko ya kwana biyu ya fara bugarwa kada ya sha shi amma ranar farko ba matsala zai iya sha insha Allah ta'ala a sai wannan yake nuna cewa halastin yaban mutum idan ya yi abin yabo amma da sharaɗin in ka san wannan mutumin yaban shi idan ka yabe shi ba zai samu girman kai ba ko jijji da kai babu laifi ka yabe shi domin kara masa ƙarfin gwiwa inda nan idan kuka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi annan mutane a ƙarƙashin wannan hadisi sun da ce gaira kazaya wala nadama sannan cikin fa'idodin da suka shidda ƙarƙashin wannan hadisi shi wannan yake nuna cewa idan mutum ya aikata waɗannan insha Allah ta'ala ya siya wannan ababe zai shiga aljanna bi iznillahi ta'ala sannan yana nuna cewa mutanen abi'a wato abdulkais sun shiga musulunci kafin mutanen mudar wannan su ne fa'idorin da suka shidda ƙarƙashin wannan hadisi باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام فقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتبسها الصدقة وقال ولكل جهاد ونية حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال الدينيه ولكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يأتي سوى باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسب ولكل امرئ ما نوى wannan babi zai mana bayani a can wato dukkan ayyuka da niyya suke ginuwa sannan wal hisba wannan hisba a nan wato neman lada bidda a wannan asalin hadisu inna mara amalu bin niyyat babu wannan kalima amma saboda hadisin da zai kawo shi yasa ya ambaci kalmar alhusba wato niyan nan tana da alaƙa ne da neman lada idan mutum ya yi niyya ne ke ya samu ya yi islafi hisba zai samu lada a kai insha Allah ta'ala wani kullum ri'in ma nawa kuma dukkan abin da mutum ya yi niyya shi yake samu insha Allah ta'ala gwargwadon niyyan sa gwargwadon ladan da zai samu idan muka lura wannan babu ya ci karo ababe guda uku wato dukkan ayyuka da niyya suke tabbatuwa sannan abu na biyu shine hisba idan mutum ya yi su da ikhlasi da neman lada sai bangare na uku shine dukkan abin da mutum ya niyya akan sagwargwadon niyyan sagwargwadon ladan da zai samu su ne ababe guda uku dalilin da ya sa ya kawo wannan babin bayan wancan babi wancan babin ya mana bayanan ababe da suke shigar da mutum aljanna ayyuka wanda idan ya aikata su su sanadiyan su zai shiga aljanna wannan babin sai yake nuna cewa zai iya shiga aljanna idan ya aikata su amma idan ya yi su da kyakkyawan niyya idan ya yi su da ikhlasi wato ya yi su domin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Imam al-Karmani rahimahullah ta'ala yake cewa kuma wajibi ne sallah ta wajibi mutum ya aikata in dai bai yi ta domin Allah ba wato bai da lada a kanta ya dai sauki farilla wasu suna ganin ma da haka sai an mai hukuma saboda an yi umarni da ikhlasi shi kuma bai ikhlasi ba sai al-imamu bukhari yake cewa karkashin wannan fadakara fihi al-iman imani ya shiga cikin sa wato al-imamu bukhari zai ambato mana wasu ababe wanda ba sa tabbatuwa ga baki ɗayan su su da niyya ina fata ana tare da sai ya fara da imani imani baya tabbatuwa sai da niyya saboda shi imani tarihin sa shine i'tikad bil qalb والنطق باللسان والعمل بالجوارح to idan mutum ya ce ya imani da Allah da manzansa dole sai ya sanya wannan abin da ikhlasi wato ya imani domin Allah ne ba don riya ba haka alwudu ita ma shi ma alwala a wajen jamhurin malamai sabanin Abu Hanifa da Sufyanu Sauri da al-Imam al-Auza'i wajen Abu Hanifa da al-Imam al-Auza'i da Sufyanu Sauri zigazigan malaman nan suna ganin alwala ba ta bukatar niyya <clears throat> ba dole sai mutum ya mata niyya ba ina fata an gane aka ce menene dalilin ku suka ce saboda ita alwala ba ibada ba ce mustaqilla suka ce ai saboda ita wasila ce ta yin sallah ta yin wata ibada ita karan kanta wai ba ibada bace ai wani bangare ma ita ana yi da wajen tsafta haka suke cewa ibada ce maqulul ma'ana wajen abu hanifa amma jamhurin malamai tun daga imamu malik bin anas imam ahmad bin hanbal imam shafi'i jigajigan malamai duka sun tafi a kan alwala ibada ce mustaqilla kuma ba ta tabbatuwa sai da niyya ina fata ana tare da ni haka sallah sallah gaba ɗaya malamai sun yi ittifaqi ba ta tabbatuwa sai da niyya shi yasa suke cewa idan mutum ya zo yin takbiratul ihram wato zai ce Allahu akbar na yin sallah abu biyu ake so ya hararo da ihram sannan da niyya idan ki hararo niyya ba to wannan sallar ta shi babu kina ina fata an gane ko ka zo yau sallar isha'i ka hararo niyyar ne magriba ita ba mutum bai da sallah to shi yasa malamai sun ittifaqi akan sallah niyya sharadi ne a kanta haka zaka zaka shi ma malamai sun yi ittifaqi sun yi ittifaqi in ne mutum zai fidda zaka ya bada dole sai yayi niyyar fidda ita an gane ko niyya sharaɗi ne inda suka da cewa ba sharaɗi ba ne idan ya kasance misali mutum ya ki shidda zaka yana da dukiya shugaba ya zo karɓan wannan zakan da ƙarfi to a nan kaga zai karɓa da ƙarfi sawa'un ya yi niyya ko bai yi niyya ba dole zai ba da ita amma in dai shi zai ba da tsawon to dole sai ya yi ne <clears throat> dole sai ya yi niyya ina fata ana tare da ni wasau haka azumi a immatul arba'a tun daga al'imamu malik da abu hanifa da al'imamu malik bin anas da al'imam ahmad bin hanbal da imam shafi sun tafi azumi baya kulluwa na ramadan dole sai da niyya to sai dai abu hanifa yana cewa ba dole sai ta yi wai ayyana ramadan din ba in dai lokacin ramadan ya zo sai azumi kawai kowane irin azumi sai in dai ya faɗo a ramadan kamar na ramadan ne an gane ko amma wasu daga cikin magabata suna ganin cewa azumi ire-iren su afa da su mujahid suna ganin mujahid bin suna ganin cewa mutum wanda yake zaune a wuri ɗaya aka ce mashi ga an shiga azumin ramadan ba dole sai yayi niyya ba amma dai abin da yake rajihi a matsala hatta azumin ramadan dole sai mutum yayi niyya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin haka sannan wal ahkam haka sauran hukunce hukunce ga baki ɗansu sun daga abin da ya shafi mu'amala na aure da na sassaki da sauransu wannan dukansu suna hauhawa ne da niyya idan babu niyya ba to ba sa hauhawa shi ne abin da jamhurin malamai suka tafi kaɗan daga cikin misali misali talak talak misali sakin mace ga wanda zai saki ce dole cikin rukunan saki akwai niyya idan babu niyya babu saki saɓanin wasu daga cikin shafi'ayya suna ganin inda mutum ya ce ya saki matansa ko da ya niyya ba ba a wasa da suke sakin ya abu sakin ya tabbata an gane ko a mun yi bayanin hajji eh to hajji shi ma sai da niyya yake tabbatuwa amma a wasu daga cikin shafi'ayya. sun tafi a kan cewa aikin hajji babu niyya ma'ana ba wajibi ba ne a kanta an gane ko eh, amma dai abinda jamhurin malamai suka tafi hajji baya tabbatuwa sai da niyya shi yasa a nan wasu daga cikin shafiya ɗin suka tattauna matsala shin yana halasta yanzu wani ya je ya yi ma wani hajji ko baya halasta a jamhurin malamai suna ganin halastan haka <clears throat> amma wasu daga cikin shafiya suka ce baya halasta mutum ya je ya yi ma wani aikin hajji da niyyar wai wani ɗin duniya idan mutum ya yi tana koma masa ne dalilinsu kuma shine hadisin ibn abbas wanda ya tabbata hadisin eh, shuburima a lokacin da yake gefen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji ya ce labbaika an shuburi mata sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wane ne shibrima sai ce ai dan uwansa ne wanda ya rasu daga nan sai manzo Allah yake cewa a tun ta yi aikin hajji ne sai ce a bai yi aikin hajji ba sai yake cewa to kai ka fara yin aikin hajji din idan yi aikin hajji idan ta gama a sannan sai ka yi ma wani aikin hajji da wannan ne wasu malamai suka kafa hujja cewa in dai mutum shi bai taɓa yin aikin hajji ba baya halasta ya je ya yi ma wani aikin hajji da niyyarsa ko da ya yi ma wani wannan hajjin ya koma masa ne ina fata an gane sosai yake cewa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul kullun ala shakilati lalle kowa yana aiki ne ala shakilati gwargwadon hanyarsa da tariƙarsa da niyyarsa su mujahid ire su mujahid ibn jabar abinda suka fasara ayat kenan ala shakilati ala tariqatihi wa niyyatihi wato idan ya kasance mutum aikin da ya yi mutum salihi za ga da'iman yana aikata ayyuka masu kyau kafiri za ga da'iman yana aikata ayyuka marasa kyau shine kul kullun da amal ala shi. mumini za ga yana aikata ayyuka masu kyau sannan da ikhlasi da niyya mai kyau amma munafiki za ga yana aikata aiki daidai yanayin ayyukansa na munafincinsa shine abin da ayar take nufi kul kullun ya alama ala shakirati yani ala niyyatihi wa nafaqatur rajul sannan da ciyar da miji yake ciyarwa da namiji yake ala ahli akan iyalinsa tun daga matansa da yaransa ki daya ya hasasuha sadaqatan wanda idan ya ciyar da iyalinsa ko ƴaƴansa a gidansa kuma da niyan sadaka wato da niyan neman lada Allah zai ba shi lada akan haka to shi yasa nan malamai suka ce idan muka lura ah, an kira ciyar da iyali da ma'anan sadaka wasu duk lokacin da zaka ciyar da matanka iyalanka a gida wannan ana yin shi bada sadaka ne wa yake cewa walakin jihadun wa niyya sai dai jihadi da niyya wannan wani bangare ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da annabi yake cewa la hijrata ba'da fathi makka wato babu ladan wata hijira bayan an yi fathu makka mutum ba zai ce zai yi hijira daga makka ya je madina ba ko ya yi zai da wannan ladan amma da aikin da na masu kyawu na alkhairi za a ba shi ladan wanda ya aikin jihadi duk wani aiki da ya na alkhairi shi yasa a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mayaka za su tafi yaki wanda suke gida suna tarayya da su wajen lada za su shiga kwari ba ko rani ko tudu Bilaran da Allah zai ba suna musharaka da su wajen lada saboda ne saboda niyya din su shi yasa ya ce walakin jihadun wa niyya to nan za mu tsaya eh, idan muka gama sallah sai mu karasa a eh, sauran kitabul iman sai insha Allah ta'ala